tsaka mai wuya. Ni ba ni kallon kwankwaso a kan mai fitowa ya yi jayayya da Buhari. kallo kake masa. Juma'a muna fatan mun sami kula lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau za mu yi maganar yiwuwar kwankwaso ya ja da Buhari a zaben shugaban kasa na tafi amma kafin sannan shin shi Buhari yana cika dukkan alkawuran da ya dauka a lokacin wancan kamfen da ya yi ci zaɓe a shekarar 2015 kuwa? Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya iya bakin kokarinsa wajen cika alkawuran kamfen gabanin zaben biyar. A sanarwa daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaban ya ce gwamnatinsa ta dage kan tsaro, raya tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa don dawo da Najeriya kan turba. A nan shugaban ya ce al'ummar yankunan da Boko Haram suka fi fi addaba za su fi ba da shaidar sauyi da aka samu. Sakataren jam'iyyar APC mai mulki mai malabu ni ya kare matsayar shugaban. Babu mamaki yadda mutane suka fito saboda mu muka san halin da kasan nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar mamadu Buhari ya hau karagan mulki. Ƙasar nan kusan ta durkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ma san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa dawowansa kan karagan mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake to da nasiru el hikaya Wataƙila idan ka cire sunan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba wani suna yanzu a cikin jam'iyyar APC da aka fi ambato dangane da maganar zaben shugaban kasan shekarar 2019 kamar sunan tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso musamman tun bayan da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya fice APC ya koma a tsohon jam'iyyar shi ta PDP. Shi yasa mu na yau da ke kawo muhawarar Isa ta fitan mafin da Buba Galadima zai soma da magana shi kwankwasa ɗin da kuma yiwuwar su takara a zaben baɗi ko a lemar APC ko a wata jam'iyyar ta daban. Abin da yake magana a akan abokinmu kwankwaso. Mm. Ni ina saye da jar hula yanzu ka ga yanzu haka da da farin riga da farin riga kuma eh. take to ni ko da nake kallon kwankwaso daban da yadda yake kallon sa bambancin bambancin ne ni na ga kwankwaso a jarumin da ya bulla daga arewa wanda zai iya fidda kise daga wuta ya fitar mana da matasa masu iya runguman zaki a sami yadda za a yi noma mai kyau yadda za a yi saboda haka yan kwanku sai nuna sha'awa tunda shi ma dai bai fito ya faɗa ba in ya fito za ku rufa masa baya kenan ina zuwa ina gaya maka ni ba ni kallon kwankwaso kan mai fitowa ya yi jayayya da buhari kallo kake masa ina kallon kwankwaso akan wanda ya fara taka ƙasa ya je ile ife da aka yi kisan yan arewa wannan ya cancanci yabo da aka yi kashe-kashe a mambila kwankwaso shi ne na farko da ya bulla da kansa a bamga a cikin lokacin da ake azumi ya kai musu goron taimako wannan ya nuna a arewa ba mu da wani jarumi wanda ya fi kwankwaso yanzu na tambaya alhaji goma ya haka eh, game da fitar mutane irin su atiku kai ra'ayin ra'ayinka game da fitar mutane irin su tiku daga jam'iyyar nan abin bakin ciki ne don duk inda mutum kamar atiku ya ce ya bari to za a barna da yawa kafin a mai da wani kamansa amma ni har yanzu ban tabbatar da atiku ya fita ba atiku ya fita kam a'a ai atiku wa na ne kuma ni na san temperature na jikin atiku amma ya fito ya ce ya fita aiki ya faɗa ne da ko ya faɗa ni na ce maka yadda ba ka san dalili na ana kokakare shi yau idan da in akwai dalilin da ya sa aka sami tawaga babba hmm. ta je ta sami mai girma wazirin adamawa aka sunkuya masa aka ce lamido hmm. min tubi min dotor ma waɗu munya suna roƙon ga kai haƙuri ka yafi apc mun san rashin kunya da aka maka ta wasu hanyoyi daban-daban mun san kuma amma san zargin da ya kashe yin ɗaya daga cikin zargukukan da teku shi ne cewa kamar yadda wanda alhaji bai ke faɗa ne sun zo sun taka muhimmiyar rawa amma ba a neman shawara su ba a taro da su ba duk wannan ba kana cewa za a zauna a gyara an shekara wajen uku yanzu ana mun duk wannan abin eh. ba abin da sabon abu ne a atiku atiku yana nan da raifa wata gwamnati ta kashe 'yar aduwa wanda yake banda abubakar babansa amma ba shi da cewa wata gwamnati ta kashe 'yar aduwa a'a ta ce maka ko menene banda abubakar babansa da uwarsa da ta haife shi ba dan adam a duniyar nan da ya wuce 'yar aduwa wajensa amma ya yi kuka ya kuma ya fi to a ciku in an zo an roke shi fi a zai yi niyyar yin dawowa kana magana kamar kai kana jin duk mutanen da aka yi laifin nan kawai abin da suke bukata a ji a kwankwasa musu wallahi wallahi bai wuce haka ba eh, ba duk bai wuce haka me abin da nake so in ce shi ne eh. akwai mutane da yawa wanda suke zaune a APC hmm. wanda suna jiran tsammani za a zo a ba sa za a zo a'a za su zo su samu wani abu eh. Eh. kuma akwai mutane da yawa da suke ciki yanzu ba za su iya cewa komi ba domin ɗan abin da suke guguya. Eh. ran da fa gangar ta yi zaƙi hadiri ya ɗauki harama za a ga abin da bai taɓa aukuwa ba a siyasar najeriya hmm. kamar yadda ni na sani domin muna mu'amala da mutane da yawa mutane da suke zuwa suna ma faɗa a gidajen rediyo da talabijin eh. suna ma yabo hmm. in sun fito sai su kawo mana cappa cewa don Allah ku yi haƙuri hmm. kawai fa muna yi ne saboda abincinmu hmm. kuma ai a bayyane ministan wannan gwamnati ma ta yi irin wannan magana kuma maganan nan da ta yi da mutanen da suke da suke jikin gwamnati suna da basira ya kamata ta su dauke ta mutumiyar su domin ta gaya musu abin da ba su sani ba akasarin wanda suke gwamnati kawai rakiya suke yi to a gaya wa gwamnatin nan gaskiya ta yi gyara abubuwa ba sa tafiya daidai yanzu shugaban kasa ya ce zai zai zai zai zai buɗa majalisar zartarwarsa zai nada sabbin ministoci yau kwana nawa wata nawa yau wata nawa abinda ake so babba kar ya yi magana sai ya shirya sai ya yi tunani abin nan da yake so ya faɗa shin ya shirya yadda zai ilwatar da shi a cikin lokaci kaɗan aini na zaci daga lokacin da ya maganan nan kafin kwan washe gari za a ga sunayen ministoci ni ana wazato alhaji buhari da ya tsaya zaɓe a shekarar dubu biyu da goma sha biyar me bambancin su da wanda zai tsaya dubu biyu da 2019 a wancan lokaci an ce mutane yawa ma sun ci zaɓe a sanadin buhari ko guguwar buhari to ina so in baiwa duk mai rike da mukamin shawara hmm. kada kowa ya dogara da buhari kowa ya ta kansa halin kowa ya fidda shi in ka dogara da buhari shi ma buhari a wannan karan ta kansa zai yi ina tabbatar maka wannan ta kansa zai yi in ku ka tsaya cewa ka dogara da shi to abubuwa da suka auku a Kano ake ta kokarin a gyara wanda mutane al'umma ba sani ba zai fa fito fili kamar me kai dai in da Buhari zai je Kano daga Kaduna in aka gaya mana cewa zai zo karfe 8 zai bar gidansa karfe 8 ba za mu rubuta wa sarki wasiƙa cewa Buhari zai iso fada da karfe biyu tun takwas ba awa shida kuma sai sarki ya yi sa'a za mu iso fadar karfe karfe biyun shin ka tambayi kanka minti nawa buhari ya yi daga airport wanda yake ɗaukan awa hudu awa biyar da zuwa fada kuma a da ba mu da ko ɗari kawai faɗan ma da tsaya tsaya tsaya da baki da baki muke yi mm. wane gaya wane mm. za a cika kano za ta ya mutse ta ai gumurzu mota tsaya tsaya tsaya mota sama ɗauka ake sama yaya za a yi hmm. an sayo mutane an ɗebo daga jigawa an ɗebo daga katsina an ɗebo daga ina a minti 25 kacal ya ɗauki buhari daga airport zuwa fadan kano jihohi nawa kake ji apc za ta samu matsala a cikin sa zaɓe na gaba wallahi sai abinda da allah ya nin an ce masu rasa baki ɗaya ba zan iya musu ba saboda ba su ɗauko hanyar da za su taimaka wa al'umma ba yanzu ka ga abin da yake aukuwa daga, abuja zuwa kaduna zuwa kano akan hanya duk wanda zai tafi in ya je kano daga abuja sai ya je gun makanike ya isa lafiya kenan duk wanda zai tafi sai ya yi tare da ya yi ta kursiyu ya yi ta la haula Allah ya kai shi lafiya motarsa ta lalace amma an je an ɗauki hanya daga Legas zuwa ibada ana tona rami fiye da tsawon kan nan Aliyu a yi ciko da abin da ake kira sand cement stabilization biliyan 120 aka yi voting a budget a yi amma daga nan wanda in gaba ɗaya za a yi ru abin nan cire hanyar gaba ki ɗaya a yi sabuwa ba za ta fi biliyan 30 ba mu ko mu muka zaɓi gwamnatin nan ya yi mummuni wani tasiri yake ji bari zai a na gaba zai iya taimakon wani ya ci zaɓe kamar yadda ya a shekarar da ta gaba a shekarar 2015 bari da gaske kana jin tasirin sannan can da har yanzu yana nan abinda da alhaji gobe yake faɗa ba haka ɗin bane kenan a tsaya a gani don siyasa hikima ne kuma hikiman nan bai bata ba ya rima magana da alhaji gobe yake na a shugabanni gaskiya muna wannan shiri ne na san buhari na jaridu sosai mm. kuma in ma bai jiwo suna ji suna gaya masa mm. wani irin kalubala yake fuskanta a zaɓe na gaba da shi da duk gwamnoni da 'yan majalisar apc da za su tsaya zaɓe tuma da to bari mu ɗiga nan sai makon gobe Allah kai mu dawo mu ci gaba a madadin su bakin namu da kuma wanda suka taimaka aka kawo shirin musamman Nasiru da Malik Kaya da Benjamin Gawan Ali mustafan Sakwati ne a Washington mun ba lafiya